أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokaci na muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sauti sinna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu idan ba manta ba tafsirin namu na asuba muna na a cikin suratul an'am kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari da ashirin da biyar daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da shida sha. siyam dai za a ce azumin ya kar azumin yana karewa mu ma muna karewa ko kuwa gara azumin yana karewa mu ma muna kara kwazo ko kar ya zama azumin yana tafiya da karfin mu kuma yana dada nisa yanda da mu haɗu da manya-manyan lada mu ko muna kara koma baya to mu dage kar mu haka Allah ya taimake mu Allah yi mana jagoranci a kafin mu shiga cikin karatu kamar yadda jiya ba mu samu daman karatun ba sakamakon labari wanda yake na tashin hankali da mu ce kenan da ya same mu bi ma'ana dab za mu zo karatun kuma sai muke samun labarin rasuwan baban alaran mamalin nasiru mai jan baki a wannan karatu wanda sakamakon haka ya zama karatun ba zai yiwu ba a jiya kenan saboda daɗa ainihin wato ta yashi. musharaka cikin wannan firgici da ya same shi domin akwai abubuwan da dole za a iya wato taya shi a cikin al'amarin domin daɗa rarrashinsa da kwantar masa da hankali to Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifinsa Allah ya fi shi muna roƙon Allah mutuwan da ya cikin wannan wata mai alfarma bisu ne shi da aka yi a cikin irin wannan rana ta juma'a muna roƙon Allah ya sa aljanna ta zama makomansa kuma Allah ya mu haɗu duka a gidan aljanna sannan dai zama ci gaba da karatun ba zai iya yi ba shi yasa za mu ci gaba da alaramman da ke yi mana jan baki da asuba zuwa ɗan abunan da magariba wanda yake ja mana baki da isha nake so in faɗa tuntuɓan harci to wanda yake ja mana baki da sallah a lokacin karatunmu na dare shine zai ci gaba da mana karatu zuwa kaman dan kwana uku haka kafin nan dai ya samu relief wanda kuma ta yi a daidai muna karatun a wanda za su iya neman sa don masa ta'aziyya to ka za a ce kuma ya taɓa wajen karatu to Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ba da haƙuri mu Allah ya ba mu haƙuri gaba ɗaya mu ma iyayenmu da suka riga nasa muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu kurakuransu to in Allah su yarda za mu <clears throat> shiga cikin karatun kamar yadda muka ce mun tsaya ne a aya ta ɗari da talatin da biyar daidai za mu shiga kuma abunan ɗari za mu shiga na ɗari da insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai duk da cewar akwai abin da na manta wanda muka ɗan saba sanarwa game da wadda suke bayar da gudumawa kasantuwan tayu mu kare karatun ba mu tana da su ba wasu kuma aikowa suke kaga yana da kyau su ji cewar sako ya iso akwai waɗanda suke ba da tallafi na marayu su ma muna yi musu addu'a akwai bayar allah da ta ba da tirame guda biyu allah ta'ala ya saka mata da alkhairi akwai waɗanda suka ba da zani da riga da wanda ta ba da turmi guda ma tana neman yan uwa su taya ta da addu'a za ta tafi umara allah ta'ala ya sa ta je lafiya ta dawo lafiya Allah kuma ya sa a yi a da kuma wata baiwar Allah ma da ta ba da zani ta ce da Allah ya uwa su taya ta da addu'a bisa wani maki da aka maka mata na cewa ita mai ya ce kuma alhali ta san ita ba haka take ba ta ce don Allah ya uwa su taya ta da addu'a Allah ya tona asirin wannan al'amari a gane ita waye to muna roƙon Allah ya bayyanar da gaskiya Allah kuma ya tsare mu da kiran ƙarya mu jingina mu mutane Allah ya samu dace to insha Allah za mu shiga cikin karatun Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الله تبارك وتعالى ينا بياني cikin wannan aya wato ta 126 cikin wannan sura mai albarka suratul anam lama daukakin sarki yana bayani wa hadha siratu rabbika mustaqima ai ma'ana wannan ita ce hanyar ubangijin kami kyakkiya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai allazi anta alaihi ya muhammad wannan hanya da kake kai ya manzan Allah wannan hanya ita ce mai kyakkiya dodar in an ce hanya mai kyakkiya hanyar da za ta kai dan adam zuwa ina zuwa gidan aljanna don haka duk wani wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makomansa ina ne aljanna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine farkon wanda za a fara bude masa kofan aljanna ya shiga sallallahu alaihi wasallam kaga al'umma manzala su ne na baya cikin halittun Allah bi ma'ana cikin al'ummomi da aka zuba a baya mu ne almutaakhirun mu ne na karshe kuma mu ne za fara shiga aljanna a gobe alkiyama wannan al'umma ita da a fara mata hisabi su shiga aljanna kafin al'umomin da ke biyowa wa al'umomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun zama na ƙarshe a duniya na farko a ina na farko a lahira Allah ka samu muna cikin wanda za su shiga aljanna gobe kiyama don haka lallai wanda ya bi annabi ya kubuta wanda ya saba wa annabi ya wahala Allah ka tsare mu da saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa haza siradu rabbika mustaqima wannan shine hanyar ubangijinka miƙaƙiya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai hanya ce wadda babu karkata la iwaje fihi kenan wato babu karkata kamar yadda ainihin haka abin yake an karfafa zancen wannan hanya ce miƙaƙiya ai ishara ce ma'ana nuni aka yi ma wannan hanya cewa wannan ai haza ismul ishara ne wannan hanya ne mai kyakke wato ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kake kai qad fassalna ayat haqiqa mun yi daki daki ai qad bayyana ayat kenan mun bayyana ayoyin Allah li qaumi yazakkaruwan ga mutane waɗanda suke masu tunasuwa wadda duk abin da aka yi musu wa'azi a kai an fahimta ko za su zama ya kenan za su dinga wa'astuwa in an musu wa'azin su karbi wa'azin in ana wa'azartar da su ba sa tawaye malai ce bi zikiri li annahum muntafi'un an keɓance su da ambato su waɗannan wanda aka ce li qaumi yazakkarun saboda su ne wanda suke amfanuwa da ainihin wato kira zuwa ga Allah wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya rabauta shine in an kira shi wato ainihin zai amsa an fahimta ko to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ma wani وأن هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine hanya ta mai kyakkiya inji Allah tabaraka wataala fattabi'uhu ku bi wannan hanya hanya ne mai kyakke fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi subula kar ku bi hanyoyin bata fa tafarraqa bikum an sabili sai ta hana muku bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hana muku bin hanyar Allah hanyar Allah shine na manzon Allah hanyar manzon Allah shine na Allah ko shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu bambantawa babu rabawa don haka manzon Allah ya zana zane ya ce wannan shine hanyar Allah mai kyakkiya sai ya zo gefe da gefe ai ta gefen alyamin wa shimal ya yi zane ta nan maice wa hazihi subul wa'annan kan su ne hanyoyin bata kuma kowane hanyar bata akwai shaidan da yake kira zuwa gare shi don haka ashe in ba mai miƙaƙƙiyar hanyar nan ka ba to za ka yi asara wannan wasacci ne wanda ubangiji ta'ala yake wa mutane ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su gane mai miƙaƙƙiyar hanya na lahum darus salami inda rabbihim وهو وليهم بما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى يكيشوا lahum darus salami ai bi ma'ana assalamatu wa hiya aljanna in aka ce darus salam shine menene aljanna darus salam gidan aminci kenan to kuma a lahira dama gida biyu ne akwai gidan firgici akwai gidan aminci Allah ka samu a gidan aminci gidan firgici gidan wuta gidan aminci gidan aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir domin gidan aminci aljanna shi yasa an ka zo shiga ma ai a dinga maka magana na aminci udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud salamun alaikum ɗibtum fadukuluha khalidin haka za a yi ta gaggaya wa 'yan aljanna saboda masu aminci sun zo da su shiga gidan aminci aljanna kenan shine Allah ta'ala yake cewa ai wal ai ma'ana lahum darus salami ai suna da gida wadda take na aminci ita ce gidan aljanna inda rabbihim a wajen su wa huwa waliyuhum kuma shi Allah shine ai majibancin al'amarin su an gane wannan ko ai mutawalli isa lil khairi ilaihim wa nasiruhum kenan shine majibancin sadar musu da alkhairi kuma shine mataimakin su bima kanu ya'malun na game da abin da mutane suka kasance suna aikatawa ai ma'ana wa huwa walihum bima kanu amalu shine majibincin su game da abin da suka kasance suna aikatawa Allah madaukin sarki ya karbi aikin su kenan saboda sababin aiki da suka yi na kwarai ai bi sababi amalihim salihah saboda ayyukan su da suka yi na kwarai sai Allah ya karbi wannan aikin yace ya yadda da wannan aikin na ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الله تبارك وتعالى ينا بياني وتوينا لتم الله مدوك كنسلك الجنوكينا kaga Allah ya gwama mu da su da aljanu da a sa mutane aljanna da aljanu da a sa da mutane da a sa gidan wuta aljanu da mutane da a sa su aljanna aljanu da mutane fa da a sa sa wuta dabbobi ba ruwansu mala'iku kan dama la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ba saba wa Allah akan abin da Allah ya ce musu su yi amma aljanu da mutane mu ne muka samu kanmu cikin damuwa aka yi wuta da aljanna domin mu an fahimta ko kaga kuma aljanin ba mu ganin su su kuma aljanin sun shahara da ɓadda mutane ba ma ganin su suna nan kuma suna kaga abu biyu suke iya mutum kaga idan ba su ɓadda kai ba su cutar da kai su raba ka da hankalinka su sa ka damuwa su hana ka mu'amala da matanka su hana ka mu'amala da 'ya'yanka su hana ka zama a cikin mutane ka koma zama kai ɗaya ka ɓata shiru ko su kaɗa ka jeji ko su sa ka kai tsiraici ba abin da ba su yi amma kai ba taɓa samun ka da laifin wai ka haukata wani aljani ba ya fi ƙarfinka ina ma ka gan shi ko to kaga Allah bai kaddari muna ganin su ba amma mun yi imani wallahi da akwai su yana daga cikin imani da gaibu ka yadda akwai me akwai jinnu su kuma jinnu cikinsu babu annabawa ko ba haka bane ba ba za a ce ai an saukar da wannan littafin wa aljani annabuwa na aljani a a babu wannan su Allah bai ba su wannan matsayi ba saboda duk da gashi suna ba ganin su da duk iya yin su amma Allah ya fifita yan adam a kansu sai zama yan aikan Allah a cikin mutane Allah ta'ala yake zaba amma su ma akwai masu wa'azi ba a cewa akwai annabawa sai dai akwai masu mene wa'azi wa in sarafana ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin kaga su ma sun dauka sun tafi wa'azi to haka a yanzu hakan mutane suna wa'azi aljanu na kwarai sukan saurara a yanzu haka anan akwai aljanu suna sauraron wa'azin ko ba haka bane akwai jinnu suna sauraro mala'iku ma suna nan anan mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna alqur'ana wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimul mala'ika ba mutanen da za su taba haduwa a daki daga cikin dakuna na Allah masallaci kenan ko wata mahada suna ambatan ubangiji ko suna darasi a tsakanin suna karanta alqur'ani yanzu ne muke yi anan muna karanta alkur'ani wa natadarasu bainana ko muna yin darasi tsakanin mu gashi nan muna darasi a tsakanin muna karanta alkur'ani kaga yanzu muna da aqida da tabbacin akwai mala'iku a nan amma ban san ce ma ga ɗaya ta can ga ɗaya ta can ba amma tun da annabi ya faɗa samina wa ɗana mun ji mun bi mun yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda lokacin da suka zo suna sauraron wa'azin manzala ma ba duka ba wai sabai ne kowa ta ah, aljani wa na gashi nan aljani wa na gashi nan a ah, Allah ya bashi labari sun zo sun halarci karatun ka sun saurara wasu suka ce ah, sallan asuba ne yake ja suka zo suka saurara wasu suka ce wa'azi yake suka zo suka saurara to ala ayi da sun saurari zance mai ainihin wato tsada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi kuma suka ɗauka suka kai wa mutanensu suka ce ya na inna sami'ina kitaban unzila min ba'di musa suka ci gaba da wa'azuzzukan kamar yadda in an shiga cikin wayannan wannan sura wato suratul haqaf za iya ganin wayannan wurare bangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wayama ko wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai tayar da mutane kenan shi Allah madaukakin sarki wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tayar da halittunsa ga baki ɗaya ai ma'ana duk gaba ɗaya halittun ubangiji jami'an Allah zai tayar da su in ya tada su sai ya ce ya ma sharar jinni ya ku taron aljanu kad istakthartum min insi haƙiƙa kun yawaita game da ainihin batar dawa batar da mutane kun batar da mutane yanzu yanzu aljani sai ba ka tsari shi shikenan he ka bi shi yanzu yanzu aljanin ka bi tsarinsa dai maka abin da kake so yanzu za ku iya tattauna aljani dai iya baka tsari dai biya maka bukatotinka abinan amma kai ma da ka biya masa nasa bukata yanzu kai kana so ne duk wayewan gari ko ba haka ba ya dinga zuwa wani waje na ɗauko maka wani abu ko ya rika zuwa gun da aka ajiye kuɗi ya kwaso ya zo ya juye maka ko ba haka ba ne ba yawa sai ce in kana son kuɗi ya sako ka ce kaza ka ce kaza kuɗi ne sauko. in kuma kana so ni in zo ka yi kaza akwai wadda suka ce mata dole za ta ba da magani yan uwanta suka yi tafatawa kazan suka yi irin wannan salalo ce to da ki samu lafiya ma da ki ba da magani to kina an za su da ki ba da maganin nan kin bata domin ba da su taimaka miki a ba da maganin ba sai sun raba ki da Allah sun raba ki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma sai sun raba ka da Allah sun raba ka da manzan Allah tukunna furtaki yan uwa ka fara da aka dinga yan yambata kuma ka'ida idan tana so ta gana da su ma'ana in tana so aljanin su zo mata to ta karanta surat yasin min gilafin ila gilafin daga bangon suran yasin awwal sura o oh, zuwa karshe to ta karanta tana idarwa sai aljan ya zo ya kawo mata buka dauki a kafin take nema kaga yanzu ne makon karanta surat yasin a bata lada yanzu ya zama kamar shine phone number nawa ne na shi wannan aljan din kenan yanzu ta dawo karanta masa surat yasin ladan ya dawo mana ya zama bata da lada yanzu shine ake karanta akwai wanda kuma aljanu suka bai tsari bukatunsa ne na biya amma sharadi shine kofar gidansa bai isa ya buɗe ba sai rana ta fito kaga yanzu ya kenan me suka karɓa yanzu a cikin ibadun da Allah ya ce yi kaga sun karbi sallan asuba ko dai ma ba su yadda a masallaci ba bayan kuma ana so ka yi sallan asuba dole ka yi ina a masallaci yauwa kaga sallah cikin jama'a yana da lada ashirin da biyar ko da bakwai to yanzu in ka yi ta yi kyau ta kintsu ka gama iya kwalkwalewanka duk wani sujadan ka da dadewan ka da wani kankamewan ka da duk wani slow motion dinka lada ɗaya da baka amma kai a cikin jama'a ko kana cikin firgici limamin ma yana kidime iya ta tunanin duniya sahun farko ma suna kidime cefane ya rikita su ko ba haka ba sahu na biyu haka duk masallaci a koma wa jama'a duk haka sahun ko ya kai ina ne duk irin tunanin su kenan a gaya wa Allah duk ba duniya suke ta tunani a sallah ya ce to a karɓi sallan saboda taruwan da suka yi domina ka ga bai maka ba ka je ka zauna kana dungure kai ɗaya ɗaki wani har yana da position ɗin sallansa a gidansa da wajen da dumansa da ɗan wata ɗan gulbi da aka ɗan tona da butansa a gun yake ya kai kai to ya alola ya kai kai ta ya tashi ya yi mangariba ya kai kai to an jima ya alola ya kai kai to ya tashi ya yi mene ya yi isha to ga an samu matsala to sai su ce ba zai buɗe ƙofansa ba sai bayan rana ta fito kaga yanzu shi kenan a haka ne zamana wanda yake kwana a gidansa abin ya dame shi ya rasa yanda da kaga dole ya bar gidan tunda in ya buɗe ya shiga uku a wajensa kuma shi ne mai gida amma kuma ba buɗe ƙofa <laughs> idan da ka hau ta katanga ka je sallan to kuma amma dai ba za buɗe ƙofan ba sai rana fito kaga duk wannan aljanu suke ɓadda mutane Allah ka shiga tsakaninmu da su to kun yawaita wato wurin batar da mutane wa uhum majibuntan su ai allazi uhum wanda suka musu da'a min al-insi kenan wato daga cikin mutane sai suka ce su wanda suke da'a wa aljannan nan daga cikin mutane suka ce rabbana ko rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji sashin mu dai sun ji dadi da sashi sashin jinnu da sashin mutane kowa ya jiyar da ɗan uwansa daɗi ta yaya ta yaya kowa ya jiyar da ɗan uwansa daɗi sashin jinnu da sashin mutane kowanne akwai daɗin da ya samu daga ɗan uwansa ta yaya eh ta wajen ta wajen biyan bukata biyan bukatan mawane biyan bukatan kuma wani iri wa'in nan aljanu mutane suna samun biyan bukata ne a wajen aljanu ta hanyar aljanu suna kawatar musu da abubuwa na bata an fahimta kayan sha'awa-sha'awa na duniya kayan kaɗe-kaɗe kayan raye-raye kayan mata ko ba haka ba afkarwa mata shirka kafirci rashin mutunci aljanu sun ɗora mutane a kai mutane suna jin daɗin yin wannan abun su kuma aljanu suna jin daɗin bautan da mutane suke musu me bauta shine saki Allah su rike jinnu suna dora musu sharidda suna bi kaga shine sashi ya ji daɗi da me sashi amma ina a nan duniya don haka sashin mu ya ji daɗi da sashi shine suka ce rabba rabbana a ba'duna ko bi ba'd ya ubangiji sashin mu ya ji daɗi da ainihin sashi ai in tafal insu kenan bitazyinil jinni lahumush shahawat ma'ana mutane sun ji daɗi da aljanu wajen ƙawata musu abubuwa na sha'awoyinsu na duniya sannan waljinnu jinnu bi da'atil insi lahum su kuma aljanu sun ji daɗi da mutane wajen ɗa'an da mutane suka musu to shine abun da suke faɗa wa balagna ko haka ne ko na'am wa balagana ajalana ko ajalana allazi ajalta har kuma wa'adi na alkiyama da aka mana wa'adi da shi kuma ya zo ya same mu shine wa huwa yau mulkiyama an gane har ranan alkiyama ta zo muka yi kicibis da wannan rana ashe wannan zance da mutane suke faɗi wa Allah a lahira ne ko a duniya eh a lahira ne a lahira ne kamar suna ba da labarin abin da suka yi a ina a duniya sashinmu ya ji daɗi da sashi ya ubangiji su sun kawata mana barna ranmu ya mana daɗi mun zake su kuma sun ji daɗin mun yi biyayya abin da suka kawata mana har abin da aka gaggauta mana ya gaggauta mana har mai abkuwa ta abku har ranar da ake ta mana magana a kai ɗin nan ta zo an gane ko in aka ce al'ajila bilhamza abinan bil'ainin shine mene lahira kenan in ka ji an ce al'ajila to lahira in aka ce al'ajila bilhamza me kenan duniya an gane wannan ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato har ya zamana suka ce har ainihin wato wa balagana ajalan lazi ko ajalta lana har lokacin da wato aka yi mana ya zo ya same mu shine ranar alkiyama kala sai ubangiji zai yi magana ai kala ta'ala kenan Allah zai gaya musu wa'innan mutane wa'innan majibunta aljanu Allah zai gaya musu akan harshen mala'iku sai ya ce musu annaru maswakum wuta shine makomanku mana wuta ita ce makomanku ai ma'awakum kenan kuma khalidina fiha za ku dawwama cikin wannan wutan illa ma sha Allah har he zuwa ga irin abin da Allah ya ga dama ai ma sha Allah kenan min al awqati na abin da ya shafi lokuta allati yakurjuna min makanin ila makanin fiha wanda za su fita daga wannan waje zuwa ga wannan waje an gane wannan ko don shan ainihin wato lishirbil hamim don shan ruwa mai zafi waƙila a wata magana aka ce ina juha Allah zai iya fudda su in ya ga dama kama kala marji inna marji'ahum ko la ilal sannan makomansu yana komawa ne zuwa ga ainihin wato gidan wuta inna rabbaka ubangiji ta'ala ce lalle ubangijinka hakimun alim shi mai hukunci ne shi Allah cikin aikace aikacensa akwai hikima kuma alimun shi Allah mai ilimi ne game da halittun Allah tabaraka wa ta'ala ga baki da don haka dan wuta wato in ya shiga gidan wuta ya samu kansa cikin mummunan al'amari Allah ta'ala ya tsare na وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله تبارك وتعالى يجيشوا وكذلك أي كما هكني أي كما متعنا أسات الإنس والجن كما يد مكجيد masu saɓan aljanu da masu saɓo cikin mutane ba'aduhum bi ba'ad kenan ai kamar yadda muka yi haka to Allah ce ni walli muke mene ai muke jibuntar da ba'da zalimina ba'da muke muke jibuntar da sashin azzalimi akan dan uwansa azzalimi idan azzalimai biyu suka haɗu cikin wata al'amari na butuna to Allah ya ga dama yakan ba wa ɗaya azzalimin sa ko sai ya danna ɗaya ko kuwa yanzu misali yan fashi sai tafi sana fashi sai rikici ya balle a tsakaninsu kaga yanzu wanda ya fi karfin wani sai ya mene sai sai markaɗa ɗan uwansa tunda duka zalimai ne to sai sashi ya zamanto ya naɗa wa sashi wato ainihin wato azaba bi ma'ana ai bi ma kanu yaksibun na abin da suka kasance in ji Allah suna aikatawa na saba wa Allah madaukakin sarki na ya ma'sharal jinni wal insi ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على Allah Ta baraka wata الله تبارك وتعالى يكشف بدا بياني wato ranar lahira har wa yau Allah zai ce ya masharar jinni waliyins ya ku taron mutane da aljanu kamar yadda wani waje zai ce ya masharar jinni waliyins ko in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi sai ce me fanfuzu ay la tanfuzuna illa bi sultan taron aljanu da mutane duk fa a ranar sashi na kallon sashi jama'a don Allah wani irin taro ne za mu gani ranar alkiyama sashi na ganin sashi tsakanin mutane da mutane sashi na ganin sashi tsakanin mutane da aljanu an gane sashi na ganin sashi tsakanin aljanu da su karan kansu aljanu sashi na ganin sashi tsakaninmu da mala'iku sashi na ganin sashi tsakaninmu da dabbobi na ruwa na tudu na ƙarƙashin ƙasa ko ba haka ba masu filfilawa kaf ranar lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ranar wala dole ta zama ranar fitina ga wanda bai ba Allah ba taron ma kadai ya ishe ka a ce duk dabbobin da kuka yayyankan nan kuka cinye kullun a rana dabbobin da ake yayyanka wannan da wanda suke gangan ku kuke kamawa da wanda kuke zuwa ku farauto da irin kibaye da ake lodowa a ruwa eh jibgi jibgi malam a zo duka a daddafa duka da wanda suka mutu ma ba a samu ɗiban su ba da wanda yan uwansu suka cinye su bisa Allah ya yarda su ne abincin su da wanda suka kashe dan zaluntar juna da zakunonin duniya tun farkon duniya zakunoni Eh, giwaye damusosi dukkan dabbobin nan kaɗin su ranar lahira ba ɗaya da ba zai tashi ba babu ɗaya da ba zai tashi ba kiyashin duniya kaf za ka gansu kai yanzu za ka iya siffanta filin kiyama ba za ka iya ba kuma kar ka manta dabbobin nan karan kaf da irin wanda kake gani da wanda ba ka gani da ƙananu da manya duk sai Allah ya yi hisabi a tsakaninsu mai tun kuɗi ta tun kuɗa a rama tun kuɗa mai cizo ta cizo a rama eh a rama cizo mai yaguni ta yi a rama in duka an gama Allah dai ce ku zama ƙasa Allah zai ce mene ku zama ƙasa gaba ɗaya a lokacin bakafuri bala'in da ya gani ce ya kun kuntu ba. kai to ina ma da na zama ƙasa duk fa za a tashi wannan kaf mazanmu da matanmu jinnu mazansu da matansu kaf da a tashi ran lahira ba ga munan iya ganinka ko mutanen najeriya ne aka tara ma a wani farfajiya ai kallon ka ya kare ba ga ƙarshen su ba to ka gaddara afirka to ka gaddara duniya to ka gaddara duniya so nawa aka yi kafin a zo mu kanmu sannan kuma wasu za a igos irin mutane za ci gaba da zubawa a bayan ƙasa kafin kiyaman ta tashi dan ba wanda ya zaran da kiyama za ta tashi inna hum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wa inna yawman 'inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'uddu ya ma'sharal jinni wal insi ko ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulu ko rusulun minkum shin yan aika ba su zo daga cikin ku ba Allah ya ɗauki ɗan aika daga cikin mutane an gane wannan ko ta inda ya zamanto ai bi ma'ana min majmu'akum ayyi wato ainihin ba'dukum sadiq bil jin bil insi aw rusulul jinni ko ɗan aikan aljanu kamin nan ka faɗa su ne masu yin wa'azi wanda sukan ɗauki wa'azi daga wajen wannan ko sai su kai wannan shin ba su zo gare ku ba ya qussuna alaikum suna karanta muku ayati ayoyi, na inji Allah wa yanzurunakum kuma suna gargadan kulika a yaumikum haza game da haɗuwanku da wannan rana kalu za su ce shahidina ala anfusina haƙiƙa mun shaida da karan kanmu mun shaida wa kanmu an yi haka ya Allah ai an kad balagna wa wasala ilaina haƙiƙa wannan saƙo ya isa ya zo gare mu ya ubangiji an gane wannan ko ai bi ma'ana ma zukira min irsalir rusuli kenan wa inzalihim iyana ma'ana abinda aka aiko nan yan aika su gargade mu nan da wa'azuzzukan da duk aka mana nan ya ubangiji duka ya zo gare mu an gane wannan ko abinda da za su faɗa kenan za su ce ai shahidina ko ala an fusina mun shaida wa karan kanmu haka abin amma wa garrat humul hayatud duniya Allah ya ce wa garrat humul hayatud duniya ko ma'ana rayuwar duniya ya rufe su falami uminu kenan ba su yi imani ba wa shahidu ala anfusihim sun ba da shaida wa karan kansu annahum kanu kafirin cewa su din nan menene kafirai ajma ana fi duniya kenan fa in shahidu bil kufuni anna ala anfusihim sun shaida ga kafircin da suke wa karan kansu wa ankaruhu fi qawlihi ta'ala qabla amma kafin nan sun musanta a fadin Allah suka ce thumma lam takum Allah ce thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin alhali kuma menene ƙarya ne suke yi don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana wato ainihin da wannan bayani ai wa zalika yazunnu awwalan anna al-inkara yanfa'uhum a farko da aka ce kun yi shirka suka ce wallahi ubangiji ba ba sun aza wannan musun da suka yi dai amfanar da su ne fa yadu kulunar jannata sai su yi mai sai su shiga aljanna ina ma'al mu'minina wai tare da mu'minai da haka fa yunkiruna bi afwahihim sai suka yi inkari da bakunan su cewa a mu ba mu yi shirka ba ya ubangiji fa ina iz yaktumu alaiha daidai wannan sai Allah ya nana bakin su gaba daya suna ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina sai Allah ya nana bakin su gam saboda bakin mai karya ne al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai Allah ya ce muka shikenan sai a sanya a nane bakin sai zama ta shaɗu alaihim jawari hahum sai gaɓoɓinsu suke ba da labarurruka suna ba da saida a kan ayyukansu wa yau mai husharu a ada'un ilan nari fahim yuza un ko a iza ma ja'uwa ko a iza ja'uwa shahida alaihim sam'uhum absaru majluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana allahu alladhi antaqa kull wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un a ranar lahira ma fatan jikinka nama wannan sai ya rika magana ko sai ka ji ta tumbinka ana magana sai ka ji ta bayanka ana magana sai ka ji ta ƙeyanka ana magana sai ka ji ta tafin hannunka ana magana lima shahidtum alaina ku fatu kuna ta ce eh nayi eh nayi da ku da mu shiga wuta ba sai suka ce eh an daka lahul allazi an daka kulla shay Allah da ke sa komai yayi magana shi yasa mu muke magana mu ma gari kawai muka muna ba da saida a da aka yi karya an nana bakin karya to nan gangan jiki kuma ya taba ɗaya eh, mun yi kaza ai da mu aka je aka yi kaza ai har abu kaza nan ma da muka yi duka haka da ai ta bayani ya Allah ya Allah ka tsare mu da wannan fitina da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gama mana dukkan tsari wato bi ma'ana gabbai da su ba da labaruka akan shirkoki da mutane suka yi sun ma'akaba ala taqaddama min akhbari yawmil qiyama sai ubangiji ya gabata akan ainihin wato labari na ranar alkiyama faqal Allah yake cewa ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الله تبارك وتعالى يكشف ذلك أي بمعنى إرسال الرسل وما اشتمل عليه من الحكم aika 'yan aika da aka yi da abin da ya shafi hukunce-hukunce da suka je da shi Allah ya ce ai cananka ko allam ya kun allam ko rabbuka ko yuhlikal qura ubangijinka bai zamto yana halakar da alkarya da zulmin da zalunci ba kawai ya halakar da ita a a halin wa ha ghafilun ma'abutan ciki suna gafale ba tare da an musu wa'azi ba haka kawai muna zuwa guri ba isar da sako ko sai mu afkarwa mutane mu bubbuge su mu make su a'a sai an isar da me saƙo idan bata karɓi ba kafin duk wani mataki ma Allah ta'ala yake ɗauka Allah baya wa makon na nu'azzibi na ko hatta na ba ba'atha rasula ba mu zamto muna yin azaba mutane ba har sai mun aika musu yan aika na ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل Ta'ala يعملون الله تعالى يتشي ولكل درجات مما عملوا kowanne daga cikin mutanen Allah da na banza suna da irin matsayin abin da suka aikata suna da sakamako kenan an gane ko ai bi ma'ana wa li kullin ai min amilina daga cikin ma'aikata da suka yi aiki a duniya akwai wanda sun yi na arziki akwai wanda sun yi na banza to kowanne yana da sakamakon irin wannan wato ainihin aikin nashi shine darajatun ai jaza'an kenan yana da sakamako min ma'amilu na abin da duk suka aikata min khairin kenan wa shar abubuwan alheri ko na sharri suna da sakamakonsa wa ma rabbuka bi amma ya'malun bangijin ka bai zanto mai gafala ba a ce ga wani can ya yi barna a ba san da shi ba ga wani can ya saci amsa sai dai a duniya ko ba haka ba wannan a harkan duniya kenan sai ka ɓuya ko ka gama tsaro amsosinka a matsayinka na ɗalibi ba ana yin haka ba wani ya rubuta a jikin rigansa ko wani ya rubuta a jikin hannunsa wani ya buɗe wani gurin da ba hankali ba zai kai ba ka zan ɗan yana da nasa tunanin sai eh, ya to ina ganin na cire hula ko in rubuta a ciki in waje ya waje sai dan cire hulana kamar zafi ya dame ni ko kuwa sai rika iba ina sawa kaga wannan mawaka buya mayan wanga mutane ka buya wa Allah a'a ubangiji shi ba a buya masa laif fa alai shay'un fil ard fil ardi ko wala fi sama ba abin da yake buya wa Allah ko a sama ne ko a ƙasa ne ba abin da yake buya wa Allah don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala bai zama mai gafala ba ga aikin da bayi suke a ce ga wani can ka duba wani irin barnan da yake wa Allah amma na ga har yanzu mala'iku ba su rubuta aikin da yake ba a'a ba ka ma ganin marubutan kai ne kallon mai mummuna aiki ma ba ka ganin marubutan haka shi ma mai mummuna aikin ba bayi ganin marubutan amma wallahi akwai su akwai marubutan suna rubutawa akwai kiramun ko katibin ya alamuna ma taf'alun akwai masu rubuta laifi akwai masu rubuta kyakkyawa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kowanne wato yana da gwargwadon darajar aikin da yayi zai same ta ranar lahira ubangiji bai gafala da ayyukan da bai suke ba na wa rabbukal ghaniyyu dhur rahmah إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين الله تبارك وتعالى يكيشوا وربك الغني أي أبنجزن كما ودا تشيني غبرن هل an أي عن وعبادتهم Allah ya wadata daga halittu ya wadata daga aikin da suke yi ma kar bawa ya ibada ya ce wai wa Allah yayi an gane aiwa ma ya amuruhum bihi da abinda Allah ke umurtan mutane da shi wayan hahum anhu yake hana su aikatawa innama huwa li maslahatin tarji'u ilaihim ai maslaha da cin riba da samun daɗin aikin da kai na alheri kan dai koma ba wai Allah zai zo ne na ce kai yau kan ina ta jin daɗi bayina suna ta bauta min yau kan gaba ɗaya bayina sun ɗaga mu hankali sun ki bauta min a'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa Allah ya faɗa hadisul qudsi yace da mutanen duniya da su haɗu su zama kaman zuciyan fajirin ɗaya daga cikinsu kwata-kwata a ce duk duniya kamar fir'auna suke Allah ya ce ba za su rage shi da mulkinsa da komai ba da duk duniya da su haɗu su zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ce Allah ya karu a mulkinsa dan mun mika masa wuya ba a'a duk wanda ya mai kyau yayi wa kansa wanda ya mara kyau fa yayi wa kansa فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر a أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها don haka maslahan tana komawa ne kan bayi don haka wa rabbukal ganiyyu zu rahma ubangijinka mawadaci ne kuma ma'abucin rahama akan ce zu rahma rahaman ta wuce iyaka in aka ce zu malin mai tsaban dukiyan da ta wuce kidaya ta wuce tunanin mutum akan ce wannan mai kuɗi ne amma dan kudin ka cikin cokali yanzu yanzu a kirga kai ba zu malin bane an gane ko dan haka ubangiji ta'ala yake cewa ai ubangijinka wato mawadaci ne ma'abucin rahama in ya sha'a in ya ga dama yuzhibukum ayya ayyuhan nasu ya ku mutane in Allah ya ga dama gaba zai halaka ku an gane wannan duk za a waye gari duk ya halakar da mutanen duniya kabba kowa wa yastaklifu min ba'dikum ma ya sha bayan ku kuma he maye muku gurbi da wanda ya ga dama an fahimta ko to ai ba Allah ba iya bane ko Allah ba iya bane wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in Allah Allah ce idan kuka juya baya zai canja wasu mutane wanda ba ku ba he kawo wasu ta yi wani ce ah, to ya mu ba mu taba gani yau an zo kamar da abun kwasa an kwashe mutanen duniya yi transparent din su gaba daya an sake ebo sabi an yi blessing da su ba sai a ce maka abun da ya sa ka gaba ya ka ba saboda shi ubangiji zu rahamati ne an gane ko shi menene ma'abucin rahama ne amma ba wai ba zai iya ba ne ina fata mun lura ka ji a ran ka dai iya me yasa bai yi ba saboda tsabar rahamarsa da ta rinjayi ne azabarsa na haka ubangiji tabaraka ala yake cewa da kwashe mutane ya canja su ya mai da su da aiwani wasu halitta ai kama an sha'akum min zurriyati qaumin akharin kamar yadda aka samar da ku daga wasu zuriya na wasu mutane na daban ai lam yakunu ala misli sufatikum sai su kasance ba akan misalin irin ku ba kenan bi ma'ana in an ɗeba wasu aka mai da su aka mai da wasu a kanku aka raba aka zama aka mai da gurbinku da wasu sai su zama ba irinku ba kenan ai balkanu kanu na da su samto masu wato ainihin da'a kenan an gane wannan ko ai ma'ana wa hum ahli safinati nuhin wa zurriyyatihim min ba'dihim min al-qurun ai ma'ana su ne ma'abuta jirgin annabi nuhu da zurriyansu bayansu kuma min alquruni da kannoni ila zamanikum zuwa zamanin ku ai bi ma'ana in ya sha'a kenan in Allah ya ga dama ya yasta'silikum wa yansha'u khalqan badi'a khalqan ko jadidan in ya ga dama sai ya canja ku ya kawo khalqan jadidan badlakum halittu daban sadi wanda ba ku ba wa zalika sahalun alai akwai wuya gun Allah wa zalika sahalun alai wannan abu mai sauki ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun zai iya yi wa kad halaka qauman mujrimin mislukum ai ubangiji ya halakar da mutane mujrimai misali irin ku an gane ko wasta'asluhum wa baddalahum bi khilafikum dai zama da bi khaliqikum ma'ana zai bi zai zama ya canja ku ya kawo su halitta wanda ba ko ba min zuriyati qaumin daga zuriyar wasu mutanen da lam yakunu mujrimina su kuma zamto ba mujrimai ba walakin huwa zu rahmatin bikum sai dai saboda shi ma'abucin rahama ne gare ku shi yasa da yi mai ba bai yi wannan aikin ba na'am إنما توعدون لآت وما أنتم Allah ce inna ma tuwaduna abubuwan da ake muku alkawari da shi na tashi Katin tabbas zai zo babu makawa ma an bi mu'jizin ko kuma ba ku zanto wanda za ku iya gajiyar da ubangiji ya gagara wannan abin da yace zai yin ba an gane wannan ko kitaba lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa qala sai allah ya يجوير da zancan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون تو الله ما دوك جنسلكي يا أمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا في إلي أمري كينا كو مبني على السكون يشي قل أي قل لهم كينا يا مسلم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ya ku mutane ai mana ku mutane na ko ya ku mutane ku yi aiki akan halin da kuka samu kanku na tsiya da kuke yi to inni amil ni ma ina nan ina aiki akan halin da na samu kaina a cikin arziki an fahimta ku yi aikin banzan ku mu kuma mu yi aikin alherin mu ina fata muna lura amma dai duka a duniya ake yi masu tsiya a duniya suke masu yin aikin arziki ma ba a duniya suke a lahira ba a aiki ai nan ne mazaratu lil akhira nan ne wurin shuka dan ina dan gobe lahira to sai ubangiji ta'ala ce annabi ga ya musu ku yi aiki a irin yanda kuka samu kanku inni amil ni ma ina nan ina aiki a irin yadda na samu kaina fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku yi sanin man takunu lahu aqibatu da waye a ciki zai samu kyakkyawan makoma ai al mahmuda kenan fi daril akhirah wanda zai samu makoma kyakkyawa gidan lahira anahanu am antum mu ne ko ku a ci gaba innahu la yuflihu zalimun shi ubangiji bai rabautar da mutane waɗanda suke ainihin wato azzalimai وذكر فيما ياتي من امثاله الاحكام الاحكام التي اخترعها المشركون sai ubangiji ya ci gaba da bayani bisa ainihin hukunce da mushrikai wato suka kirkira min kharsi wato ai wanda suka kirkira bil kharsi da ainihin tsirrai wadda ma game da ainihin shukoki wato suka ainihin wato kirkira sai ubangiji ya ci gaba da yi wannan bayani akan yanda suka yi wa takmiri wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin wala huda da irin abubuwan da suke ba da ilimi ba su kirkira su faɗa ba da wani shirya da ya zo da Allah ba sai Allah yake cewa وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله تبارك وتعالى يكي وجعلوا لله مما waje من الحرث اي وجعلوا لله سنا سنيا والا مما زرع اي مما خلق كينا نا ابن ده ubangiji ya halitta min alharzi na ainihin azzar'u kenan kayayyakin shuka kayayyakin gona wal an'ami da dabbobi nasiban suna sanya wa Allah rabonsa bi suka ɗebo amfanin gona da dabbobi sai su kasa sai ce wannan na Allah ne wannan ba sai ce wannan na gumakansu to wanda yake suka ce na Allah nan shine za su yi ta ɗauka suna yin hidima da shi shi kuma wannan da suka ce na gumakansu shine wanda babu hali na Allah ya dawo cikin nan mana ba hali na nan ya dawo cikin nan amma na Allah zai tattaro koli ya dawo ina ya dawo cikin wanda suka ce na gumaka duk wannan wani kismi ne fa suke na jahilci ba wanda ya aike su Allah bai aike su ba to shine ubangiji yake cewa waje lillahi mimma zara'a min al wal an'ami nasiban suna sanyawa wa Allah na abin da suka ɗebo na amfanin gona da dabbobi eh, su raba su ce ga na Allah ga wato abin bautan su kalu sai su ce haza lillahi wannan shine rabon Allah bi za'amihim da ainihin wato riya wansu wa haza li ina sai su ce wannan kuma shine na gumakanmu shine na abokan tare da muke jingina wa Allah sai zama sun raba biyu kenan an gane to fa ma kana li shuraka'im wanda ya zama na abokan tarayyan sun nan fala yasilu ila Allah bai isa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ma'ana wato ba sa ainihin na ainihin ba sa dauka a cikin su sadaka ba sa dauka su hidiman sadar da zumunta a ciki saboda me yasa ka san guma kansu ne amma wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim amma wanda ya zamanto na Allah shi kuma yana isa zuwa ga ainihin gumakansu sai a waye gari kasafin Allah da suka ce na Allah ne ya koma cikin wato na gumakansu kenan Allah ya ce sa'a ma ya hakumun ya munana irin wannan hukunci da suke wanda ba wanda ya aike su kadai suka kirkiri kayan su suke hukuncin na kadhalika zayyana likathirin من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله تبارك وتعالى يكي wa kadhalika ai kamar haka ne kama zayyana lahum ma zukira kamar yadda muka kawata musu abin da aka ambata zayyana likasirin ko haka ne nam zayyana likasirin min al mushrikina qatl auladihim ya zama da yawa daga cikin wato mushrikai abin shirkan suka kawata musu ma'ana shuraka uhum suka kawata musu mene qatl auladihim ko suka kawata musu me kashe ainihin wato abokan tarayyansu ‘ya'yayensu mana zayyana likasirin minal mushrikina katla auladihim ya zama da yawa suka kawata musu kashe wato ainihin ‘ya'yayensu wajen binne ‘ya'ya mata kenan su bar ‘ya'ya maza kamar yadda a jahiliya in an haifi ‘ya'ya mata sai ayi yi mene sai zamanto cewar an je sai sun ɗan fara wayo ma sai a je a haƙa rami sai a busine saboda ka yi abun kunya da ka haifi ya mace amma an ka haifi ɗa namiji wannan kuma babu komai abin farin ciki ne a gare ka abun munna to suna ƙawata musu irin wannan abun ne ko duhun domin ai domin su halakar da su waliyalbisu domin kuma su rikitar musu waliyalbisu alayhim dinahum domin su cakuda musu su gauraya musu addininsu ya zamanto ba Allah suke bi ba walau sha Allahu da Allah ya ga dama Allah ce ma fa'alu da ba su aikata wannan aikin da suke yi ba ai kulli shay'in yajri ta ta mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala komai yana gudana akwai wato irada ainihin wato wadda take kauniya bi ma'ana Allah riga ya yi duniya da tsarin da za ta fi a ciki ko ka ga wani na sabo dama Allah ya tsara wannan zai yi wannan sabon amma ba wai Allah na son wannan sabon ba ina fata muna lura ba wai Allah yana dan akwai masu yin sabo in an musu magana su cewa ah, da Allah ya so mu yi aida bai bar mu mun yi ba to kaga wannan shiga barna ne da sake layi ta aqidatu sahiha don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda su cakuɗa musu addinin su walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama ai da ainihin ba su aikata wannan abun ba fazarhum ka kyale su wa ma yaftarun game da abun da suke na kiran ƙarya ka kyale su ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ci gaba da yin abubuwan da suke wa sai rauna kenan su a fi ilhim haza da sannu da su ga mummunan wannan aiki nasu da suke na وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه sayajzihim bima kanu yaftarun to duka dai wannan kiran ƙarya ne wadda ake gudanarwa a irin wannan ɗabi'u nasu Allah yake cewa wa qalu wato suna cewa hazihi an'amun wa harsun hijrun suna cewa wannan dabbobin da wannan kayan gonan suka ce haramun haram ne bi mana hijirun ai haramun haram ne wannan haka kawai ba a so ka dubi abu ka ce haram yanzu kaman kosai ka ce baka ci ba damuwa rallahi Allah bai ce me yasa baka ci kosai a duniya ba ba ruwan Allah da kaya wannan amma da daga fito ka ce wallahi kosai haramun ne to ka shiga matsala a wajen Allah na fata muna lura to shine su sukan haramta abu ne ba tare da Allah haramta ba su halatta ba tare da Allah halatta ba shine wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijrun suka ce wannan dabbobin da wannan shukokin mana haramun ne shine hijrun la ya ko la ya illa man nasha wato babu wanda zai ci sai abin da muka ga dama bi za'amihin da mene da ainihin riyawansu in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma wa an'amun hurrimat zuhuruha da kuma dabbobin da ma sun haramta a hau ha kawai su dubi wasu dabbobi daga cikin dabbobin su ce wayan wayannan dabbobin haramun ne kuma ba waye ya ce haramun ba ba Allah ba yanzu ka ce hawa mashin haramun ne sai a ce a ina ka gani in baka kawo jan ba yanzu zaka zama kafuri fa saboda Allah bai yi mai ba bai haramta ba kai ka haramta shiga mota ai ba kyau za a ce ina ka gani ina fata mun lura ai kuma idan ka ce shiga mota akwai lada sai a ce a ina ka gani to ka yi bid'a kenan ina fata muna lura yawwa amma ka shiga motan ka duniya ne ta kawo wal kaila wal bigala wal hamira ha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam din kenan yanzu ga ma la ta'lam din kenan gashi nan asu annabi sun san mota ne sun san jirage ne eh annabi ya shiga mota to yanzu ka shiga mota ka zama dan bid'a kenan a ce fita mota dan bid'a a a baka zama dan bid'a ba amma da ka ce ga ladan shiga mota to kai bid'a an gane ko dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace suna cewa wa an'amu hurrimat zuhuruha da kuma dabbobin da suka haramta hawan su wa an'amu la yadhkuruna smallahi alaiha da kuma dabbobin da in sun zo yankawa ma sun musu sharadi wannan ba za mu kira sunan Allah ba a gigara musu kawai iftira'an alaihi suna kiran ƙarya ne su jingina wa Allah sayajzihim bima kanu yaftarun kuma da sannu zai sa kanka musu game da ƙaryan da suka kasance suna kirkiran nan suna jingina wa Allah za a yi kara ko lokaci yayi ba da yi komai ba to kenan mun tsaya aya ta 138 in Allah ya kai mu gobe za mu tashi aya ta 138 za mu tuban harce saboda karancin sani muna roƙo Allah ya fi mana larifa muna siri duniya da lahira a tabbatar da mu akan alkurani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa la kai rama cikin gabarinsa muna roƙo Allah iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu sauran yan uwanmu musulmai ma wanda suka riga mu gidan gaskiya wanda muka san su da ba mu san su baya Allah muna roƙon Allah Allah ka gafarta musu mu kuma da mutu ba ya Allah in mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu jaraba masu karatu Allah ka kawo alheri ka danka kowa tafin hannunsa ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya mu Allah ka taimaka musu kurakuransu Allah ka saita su ka dora su akan daidai marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya la ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya din Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka la ka ɗaukaka musulunci da musulmai la ka kaskantar da kafirci da kafirai la ka rufa mana siri duniyar lahira la manfa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil